fondation Hirondelle niger sasha hausa studio kalangu ke magana gunguma man ɗantani ke ɗauke da ragamar shirin ga kanin labarin yau bakwai ga watan abril ake sallatar ranar duniya ga batun kiwon lafiya albarkacin wannan ranar za ku yanayin da ƙasar niger ke ciki bisa damuwar ganin sun yi watan ramadan cikin yanayi mai kyau mazamna birnin difa sun buƙaci ganin hukumomin sun sake diba lokacin ɗaukar dokar hana yawo cikon bayani a cikin shirin a shafin rahoton na musamman za mu maganta kan wani salon sake sarrafa kwalin takarda a mayar da shi kayan kwalliya tare da rukayya karimu. Masu sauraro "Barkamu, da yau Alhamis bakwai ga watan Abril 2022 yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla. Ranar duniya ga batun kiwon lafiya kowace ranar bakwai ga watan Abril ake sallace ta domin sallatar zagayowar girkin kungiyar duniya ga batun kiwon lafiya OMS a shekara 1948. A ƙasar Nijar ko ina aka kwana ga yanayin kiwon lafiya Ra'ilatu Sumana ta rawaita rahoto a kai, Mama Ada Mirota ya kumsa. Al'ummar Nijar an kyasta ta fiye da miliyan 24 zuwa ranar 1 ga watan Julin shekara ta 2021 tare da wani adadin kulawar kiwon lafiya da ya cimma kashi 51 cikin 100 shekara ta 2020. A cewar kungiyar duniya domin zuba jari, tsarin kiwon lafiya na Nijar na da jami'in kiwon lafiya guda domin mutane fiye da dubu talatin da biyu, kana likita guda domin mutane fiye da dubu uku. Alhali cewa kungiyar kiwon lafiya ta duniya na shawarta jami'in kiwon lafiya guda ga mutane dubu goma likita guda ga mutane dubu biyar. Rabon da za a iya ciya yana bayyana bisa ga rashin daidaito na rarraba ma'aikatan kiwon lafiya a gwamnatin Nijar ta amince a watan Julin shekara ta 2021 da wani shirin kula da kiwon lafiya ga kowa bisa lokaci na shekara ta 2021 zuwa shekara ta 2030 a wannan shekara sai miliyar 139.4 kashi bakwai cikin ɗari na kasafin kuɗin ƙasa aka keɓewa ɓangaren kiwon lafiya. lafiya. An sake baiwa motuna izinin zirga-zirga a cikin kwamin ɗin Tilaberi daga karfe bakwai da minti talatin zuwa karfe shida na safe daga ranar shida ga watan Afril 2022 har zuwa ƙarshen watan Ramadan haka. wata sanarwa ta meri ɗin tilaberin ta zayyana da studio kalangu ya tuntubi magajin garin na tilaberi ta wayar talfo alhaji musa dumma ya bayyana cewar hakan ya samu ne biyo bayan tambayar da al'ummar ta yi albarkacin watan ramadan albarkacin watan ramadan duk dai al'ummar garin difa ta yi tambaya zuwa ga mahukunta don su kara musu ko da awa ɗaya ne na kai da kawon mutane daga karfe goma na dare zuwa karfe goma sha ɗaya na daren wakilinmu gidi abdurrahman ya firanta da wasu mazamna garin ga kalamun da suka yi gaskiya muna so a ƙara mana lokaci tertu lokaci azumin nan kamar karfe goma ya yi kaɗan karfe sha ɗaya da wani abu ko da rabi haka kowa zai samu ya warware jikinsa kan ka je ka yi sallah ka dawo ma karfe tara kenan in ka je ka yi sallah ka ka dawo za ka futa ka sha ruwan ka sannan ku haɗu da abokanai arziki ku sha shayi ku yi hira sha biyu sai ku haɗe gaskiya muna da bukatan ƙarin lokaci a dare saboda karfe goma nan ya yi mana kaɗan mu masu sai da abinci aka ƙara mana karfe goma sha ɗaya na dare mun samu mu rarrage ranar da kasuwar ta yi tsauri kaga yanzu da wuri muke tashi gaskiya karfe 8 ma wani lokaci mun tashi kaga kwai ya kamata mu samu ko sha daya ma muna ko da yake mutanen da sha daya nan babu mutane kwata kwata ma amma dai a ce dai lokacin gaskiya akwai shi da mu dai tsaya yankin na difa ma'aikatan kariyar al'umma ta difa sun nuna cewar an samu karuwar gobara-gobara a cikin sansani-sansani daban-daban na 'yan gudun hijira ga adadin da ke afkuwa a wata wato inda aka kimanta idan aka kimanta da shekarar bana da shekarar bara dalilin ya sa aka buƙaci ƙara matakan kariyar mutanen masu rauni da kuma dukiyoyinsu ga fasarar bayanin kaftan umar hamani daraktan ma'aikatar ta jihar difa A takaice muna da gobara goma kowane wata a jimilce an samu gobara 123 a shekara ta 2021 amma an lura cewa tuni a cikin watanni uku na farko na shekara ta 2022 mun kai uh, wuta 50 duka a cikin watan janairu da fabrairu shekara ta 2022 uh, kenan wuta 18 a cikin watan janairu wuta 32 a cikin uh, watan fabrairu tuni an samu kusan mutane goma da suka mutu musamman ma daga cikin cikin mutane mara galihu tsofaffi mara lafiya da yara ƙanana akwai kuma mutane masu nakasa muna da misalin wani makaho da ya mutu akwai kuma jarirai da suka rasa rayukansu akwai kuma mutane masu yawan shekaru euh, a maradi bisa tsarin kokowa da sarandin man feta gidan duwan ya damke ɗumbin motoci da motuna da kuma fiye da wato bidunan bidunan sa isansi dubu a 'yan lita 25 na isansi a cewar gwamnan jihar abubakar shaibu doka za ta yi aikinta ga fasar bayanin da ya yi. Mun samu wucewa jami'an tsaro sun kama babura da dama da motoci da an zaka suke tsare da wani tarin man fetur na budo fiye da 1,800. Yana ganin wannan matsala ana iya daidaita ta tare da jami'an tsaro. Mun lura da haka. Na samu rakiyar babban alkalin ƙasa da dukkan jami'an tsaro kuma na ce doka ta yi aikinta. Dokoki sun bayyana cewa kayayyakin da aka yi amfani da su wajen saran da ana kwace su kuma gwamnati za ta yi gwamnati ta yi. Ina ganin kuma za mu girmama dokoki wani da ya rasa motarsa ko babur idan ya sake sarandan ya rasa ina ganin zai je gida ya yi tunanin kafin ya koma sarandan idan aka ci gaba da amshe kayayyaki wato babura da motoci na yan wannan sarande ina ganin za a rage fataucin Mahukuntan garin birnin Kazawai cikin jihar Zandar na gadan-gadan domin mulkushe lamarin sace-sacen dare da ake yi cikin kwamin ɗin ko kaka mahukuntan za su tunkari wannan al'amari magajin garin kazawai bukar jibrilu ɗauke da bayani. sace-sacen nan ne da ake na cikin garin kazawai yau amma wannan gobe amma wannan dole ne a matsayin mu na jagora abin nan ya dame mu ina shaida ma al'umma abin ya dame mu shi ko abu ya dame ka dole ne ka dauki mataki mun shiga hanyar daukan mataki ko kwara al'umma su tsaya mu da addu'a mun yi niyya in Allah ya yarda za mu kama ma polisai mun yi bayani da su tuka suna da kayan aiki tunda suna da kayan aiki mu matsayin mu na miri za mu kama musu da man da ya dace za mu gama mu da mu. tare don cimma wannan guri a kama barawo a hukumta shi an Allah ya yarda a sirrince za zazzabi matasa wanda za su kama ma wannan polisan a kowane anguwa za su zamna da idonsu ba mai sanin su amma mu mun san su polisai sun san su kuma Allah yarda za mu sa su wannan aikin Harabar ilmantarwa ta gundumar gaya a makon da ya shuɗe ta samu tallafin kumshin na'urorin kayan rubutu na marasa gani Birai. Muhammad Fari Adam daraktan ilmantarwa na gundumar gaya ya ƙarawa wakilin Fadal Alu bayani ga fasarar bayanin nasa. Sai na fara Birai Na'urar karatun marasa gani ne brai wadda ke kumshe da sassa daban-daban. Akwai kwamfuta mai daidaito mai sarrafa takardun brai Akwai na'urar da take amayo takardu imprimant da takarda ta musamman a ciki da aka kawo wa yara masu halin na kasa. Tana ba da damar sarrafa dukkan littattafan da kuka sani a makarantar. Ya zan na firamare ne ko na sagandare. Ana iya juya su ta fuskar brai Don haka kun ga irin yadda take kawo wa ɗaliban amfano. Wani ƙari ne gare mu wannan na'urar ta kawo mana sauki sosai ganin har yanzu bama da littattafai da suka dace baiwa irin wa'annan ɗalibai karatu an zartar da ba da horo na kwana biyar a nan gaya zuwa ga malaman ba da karatun an koya musu yadda za su aiki da na'urar sarrafa littattafan na musamman ga ba da ilimantarwa zuwa ga yaran masu halin na kasa ta rashin gani. Kotun da ke wa sojoji shari'a a Burkina Faso ya yanke wa tsohon shugaban ƙasar Burkina Faso da ke zaman mafaka a ƙasar Cote d'Ivoire hukuncin kason rai da rai. Sannan Yasitin Kamfando da General Gilbert Jandede su ma kan hukuncin guda dangance da rawar da suka taka ga kashin gillan da aka wa Tumas Sankara a ranar 15 ga watan Oktoba 1987 Danan Fude Ahmed ya firanta da Abdullahi Saidu na RPPDD ga furcin da ya yi. tare da gamsa ne muka karbi wannan mataki na kotun sojan burkina faso kusani abu ne da ba a tsammani a ci nasara babban matakin farko ne na nema da gwagwarmayar da muke yi tun yau da shekaru domin gaskiya ta bayyana kokowa za ta ci gaba domin akwai bangaren ƙasa da ƙasa a game da wannan kisan gilla domin an kashe sankara bisa tunaninsa na kokowa domin afirka mai yanci na tabbatar da yancin afirka a ko ina shekaru talatin bayan kashe shi kuna gani kamar kamar a jiya ne tunanin sankara na cikin matasan afirka ba za mu zama cikin yanayin farin ciki ba da kanmu domin gare mu waɗanda suka tafka wannan ta'asa ba wai su blaise kamfore ba ne da suka amsa umarni da makamai da haɗa kai da baki guda ne na ƙasashen duniya domin masu tunanin mulkin mallaka tare da haɗin kan wasu shugabannin ƙasashen afirka na da tsohon shugaban ƙasar burkina faso rock mark christian kabore Hukumomin Burkina na yanzu sun bashi izinin komawa gidansa da ke Wagadugu. haka dai wata sanarwar gwamnati ta wallafa jiya bayanin da kafofin labaru da dama suka maimaita kamar su radio omega fm rock mark christian kabore a ranar 24 ga watan january aka damke shi biyo bayan wani juyin mulki da sojojin suka yi tun lokacin yake tsare tare da sanya mishi ido a birnin wagadugu Sarrafa kwalin takarda ya zama wasu kayan kwalliya ya zama abun ɗaukar lokaci ga Rukayya Karimun wada ke da diplomar kiwon lafiyar a hannu 'yar shekara 33 rukaya ta samu wando wannan aikin ne yau da shekara biyu Rahilatu Sumana ta firanta da ita ga kuma zubin firar tasu. Me yasa kika zaɓi aikin sarrafa kwalin takarda? Kwali yana da sauki tunda ana samun shi a ko'ina. kuma yana da sauƙin sarrafawa ka yi yadda ka ga dama da shi sannan a maida shi abin adon ɗaki na musamman kuma ana iya abubuwa kala-kala da shi idan kun kuna da tantama ne akan kwarin shi to hankalinku ya kwanta yana da kwari fiye da yadda kuke tunani saboda waɗansu 'yan ramu-ramu da ke gare shi sannan kar ku manta ana yin shi ne da itace kenan yana da tauri kwali wanda ba a jagula sosai ba shi ya fi ƙwari Ina kike samun wannan kwalin takardar? Wani irin kwali ne kike aiki da shi? Ana baki shi ne ko kina sayan shi ne? Yanzu kai ba sosai ba nake fita neman shi, mutane kan kawo min shi ko kuma su yi kira na in zo in ɗauka. Kenan har yanzu dai ban fara saye ba, yalla dai zuwa gaba, amma har yanzu ba nan ga sayen shi. Kwanaki ma ma'aikatan gandun daji ne suka kira na, sun samu kwalaye gudan da yawa sai suka tuna da ni. Na je na zaɓi waɗanda nake so na yi amfani da su. A ganinki, kowa na iya shiga cikin wannan aikin sarrafa kwalin takarda? Ina ƙarfafa matasa gwiwa wajen shiga wannan aikin. Sannan burina shine in buɗe masana'antar sarrafa kwalin takarda. Akwai baƙi a nan waɗanda ke tsintar kwalaye su markaɗe su su tura su ƙasashensu saboda a sake amfani da su. To don mi nan ma ba za mu yi irin hakan ba. Muna da buƙatar hakan ai. Kenan ina ƙarfafa matasa gwiwa su shiga wannan aikin. Ni tun na fara aikin sake sarrafa kwalin takarda ban samu wanda ya kai shi ba. Yanzu in je in yi aikin ofis gaskiya ji nake ba nawa bane ba tunda ni na fi ganewa aiki da waɗannan 'yan yatsun nawa in sarrafa kwali ya fiye min in zauna cikin ofishi sannan kwali bai bata muhalli kenan yana da waje a cikin rayuwar mu ta yau da kullum ko baya ga amfani da shi da ake wajen adanu ko kunshe kaya da dai sauransu yana ba mu damar kula da muhallinmu a namu bangaren masu sauraro abun da ya sauka kenan a maraice yau a madadin dukan wanda suka kama shirin ya kai gare ku ɗauka daga amina hassan da ke fuskar na'urori da kuma shina asumana da ke editan maraice yau nina ku ɗan badan da arit malaman mangu ke muku sallama a buta lafiya. Hawa ina kwana? Lahiya laurakiya. Wai kin san kina iya saurare ko sake sauraren labaru kyauta kan lambar uku biyu da biyar da layin Airtel Niger? Masha Allah a kan layin Airtel a ko'ina a faɗin ƙasar Nijar. Kwarai kuwa, ki danna lambar uku biyu da biyar bisa kan wayarki kawai. Za ki saurare ko sake saurare a ko da yaushe labaru, rahotanni na musamman bayanai kan kiwon lafiya. Gaskiya abin yana da mahimmanci. Ba shi kenan ba, kina kuma iya zaben halce da kike so da bin umarni bisa kan lambar uku biyu da biyar. Samun cikakkun labaru sai akan uku biyu biyar tare da Airtel Niger.